a hannuna kan maki zani na yanke ya faɗo na gani To, to, ka ji ga ko? Kullum kai ka zo ka zauna kenan ka dinga mutane a cikin gida. Ina sadiya tukunna. Ya hmm, ji ka shigo? Eh. Ina sadiya. Yanzu nan ta fita. kana fita tana shigo kana shigowa tana fitowa wai kai kai har yaushe zaka yi hankali ne hmm? kamar yayin ta fita tana fita ina shigowa to ta sama ta bi na ta ƙasa ko ta ƙasa ta bi na ta sama da ban ganta ba to ni ma ban sani ba ke ina magana kin shu ina sadiya to alhaji ba kasa da ni ba na ɗauka to na kasa da ke tana ina tana nan wuta na aiki ta ina nan gida su da shi da na aike ta wake dan girman Allah dan Allah dan annabi me yake da muke dan dan ya Allah Alhaji daga aike na sha miki da can na faɗin aiki kyakkyawa kisa su bara Assalamu alaikum Hakin dawo Allah sarki kamar ya ta dawo Wato kana ma nufin ma kenan bata mai laifi ba kenan kwata kwata wai har ta dawo bata mai laifi ba kenan Mama idan ma laifi ne dai ina ganin kai taiwa ni da bata mun ba ai na lallaba ta a zauna lafiya Ke, daga Abba, ina makwabta gidansa Abba shi Ah, dawo? Ashe tana nan. La ilaha illallah. Hmm? Me yake da Ba fa wannan magana fa tukunna ce nake magana ce ta magana Ke. Wace ke ake ta gidan sa to saboda Allah alhaji ga yar aiki a gida ba za a aike ta ba eh ba za ki ba ki aike wala ba to ka san halin mutanen garin sun su ce yayi girma na aike shi gidajen su kake kake kake kake gamla wani ba da ibada su su ba san duk gaba da su waye bai dauke shi ba yana garabi a gun me yake yaro a ba sa ta ce yayi tsawo ka san mutanen garin kake karamin girman wannan na ji kun yi shiru kuma mun yi magana an ce mun kashe wani kuma mun shiru a ce he mun tayi mun yaki to to wannan abin da yake faruwa idan halin ta ne ita ko kuma ki hali a sake in gani kuma kuma kama to alhaji ne aka yi nace a sake in gani kuma kuma kama alhaji daga aike makota a kuma aikin ta daga yau kike aike namu na kema shi ya abin shi kike mata yawa ha kai ka ji yaro fara ka kafa nan sai shigo ya ji ita kika zauna kika dade ka sha ya zo babanki kin san wani alhaji ke kan kujera kan kujera kai misalin salin ka ya cika yawa wallahi haba dan da yi magana ki yi magana dan yi magana mai ro. magana zaki hira ina son ka oga ga ga ga zaki ji